وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damtoba a yau muna ranar laraba bakwai ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da tara ga watan March miladiya uku. kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci don gudanar da abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma muna nan a cikin wannan sura ta suratu hud jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 24 yau za mu tashi kan aya ta biyar.

فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم إن الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من Allah madaukakin sarki yake cewa Arsal na nuha kuma haƙiƙa mun aiko annabi nuhu alaihi sala ila qaumihi zuwa ga mutanensa. inni lakum nadhirun mubin yana mai cewa da su lalle ni gare ku mai gargaɗi ne mai bayani ne Allah ta ta'budu illa Allah sakon shine kada ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum lallai ni ina jiye muku tsoron azaba yaumin alim azaban wata rana mai raɗaɗi. Faƙalar mala'ul na kafaru, sai manyan gari waɗanda suka kafarta suka ce, min ƙaumihe cikin mutanen nasa, suka ce, ma na raka, kaifa Nuhu ba ma ganinka, illa basharan mislana, face kai ma mutum ne kaman mu, wa ma na raka, kuma ba mu ganka ba ittaba'aka waɗanda suke bibiyanka suke binka a wannan abu da ka zo da shi waɗanda suke bin naka ba mu gansu ba face illan lazina face waɗanda hum raziluna su ne wawayen cikin mu kaskantattu badiyar ra'ayi waɗanda ba su da ra'ayi nasu na ƙashin kansu wa ma na lakum alaina min fazuli kuma ba ma ganin kuna da wani fifiko a kanmu. bal bar ma ba haka ba na zunnukum kazibin muna zaton ku din nan ma ƙarya kuke wa Allah wannan ayan yanzu ya fara shigo mana labarin wasu annabawa daga cikin annabawan Allah wanda tun ran nan sai da muka karanta kafin mu fara tafsirin wannan sura cewa suran yana ɗauke da tarihin wasu annabawa kuma suran da ya fara tarihin annabawa ya fara tarihin annabawan ne da farkon manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko a duniya shine annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wani aya kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab ada mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya kanan nasu ummatan wahida da mutane al'umma sai guda ɗaya ma'ana a farkon lamari a wancan lokaci gaba ɗayan mutanen duniya suna bauta wa Allah shi ɗaya ne babu wani shirka ba wani kafirci kowa a kan miƙaƙƙen addini yake don haka sai ya zanto babu buƙatan sai an aiko wa mutane da annabawa don sun riga sun san komai na lamarin addini ana nan sai aka zo aka samu su bayin Allah salihan bayi su ne waɗanda aka fi sanin su akwai ya'uq akwai nasir akwai wane ne bayan Allah ne kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa salihan bayi ne mutanen kirki masu bautan Allah waliyan Allah ana nan lokaci ya tafi sai ya zama sun rasu sun bar duniya an je an binne su a kaburburansu aka yi alama da yake nuna cewa wannan kaburburansu wane ne ana nan lokaci ya yi tafiya ya yi tafiya ya yi tafiya ‘yan baya da suka zo suka ji labarin waɗannan salihan bayin suka ce ai ya cancanta mu gyara mutum mutumi mu yi gunkinsu mu kafa a jikin kaburburansu suka yi suka ajiye ana nan ‘yan ba da suka suka gan suka ce ai iyayenmu suna bautan ‘yan cikin kaburburan nan ne da haka mu ma mu yi yadda suka yi waɗannan sai suka fara bautan kaburburan to wannan shine farkon shirka da aka fara samu a duniya shine kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin da Allah ya ga sun fada shirka abinda da babu wannan sai nuna cewa farkon zunubi da aka fara yi wa Allah a duniya shine shirka da barna yayi barna Allah sai aiko annabin farko shine annabi Nuhu alaihi salam ya fara jan kunnensu ya fara kiransu akan cewa su gudu su bar shirka wannan sai yake nuna cewa wa'azi akan a bar shirka ya fi muhimmanci akan wa'azi a yi tauhidi wanda zai zo maka wa'azi yana jan kunnen ka shirka ɗinnan ka bari kafirci ne ko bai gaya maka komai akan falalan tauhidi ba wannan ya taimake ka domin in ka bar shirkan to tauhidi ka faɗi da haka annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo shine farkon annabi da Allah ya turo shi da wannan muhimmin aikin kuma da ya zo ba aikin kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wannan da'awan shekara ɗari tara da hamsin ma'ana fa ba wai shekara ɗari tara da hamsin ne ya yi a duniya ba a'a shekarun da ya kwashe yana da'awan ne ɗari tara da hamsin ɗin shekara nawa ya kafin ya fara bayan ya shekara hamsin, shekaru nawa ya ƙara kafin ya rasu wannan Allahu a'lam wasu suka ce wannan dadewa da yana da'awan yasa aka kira shi da nus daga anniyaha ihu don da'awa ya rika yi lungu da saƙo yana ihu yana kiran mutane su bar shirka wasu suka ce asalin sunan shi ma Abdul Ghaffaru ne amma wannan ihu da ya rika yi har sunan shi zama Nuhu amma labari ne kanzon kurege Isra'iliyat ne ma anzalallahu biha min sultan amma dai shine farkon manzo da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi a doron ƙasa, ya kira masu yin shirka daga cikin masu bautan gumaka, da haka Allah ce walaƙad kuma haƙiƙa tabbas arsalna Nuhan, mun aiko annabi Nuhu sai ce ila ƙaumihi zuwa ga mutanensa. Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Salih al-Qusaymin da yake sharhin wannan aya cikin tafsirinsa yake cewa wani zai iya cewa a'a to shi kam annabi Nuhu ba an aiko shi ne zuwa ga mutanen duniya duka ba, ko dai an haiko shi ne zuwa ga mutanensa kaɗai, tun daga shi ayan cewa ta yi, walaƙad arsalna Nuhan ila ƙaumihi, mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa, sai Usami ya ce, duk ma'anan ta ɗauka. Ma'ana, a wancan lokaci da Allah ya aiko annabi Nuhu, mutane ba su da yawan da suke da shi a nan duniya. in ka ɗauki mutane a wancan lokacin ba su wuce gari guda ɗaya ba ne. Daka da Allah ce ila ƙaumihi zuwa ga mutanensa dama su ɗin ne mutanen, bayan su babu wasu mutane ai, kamar yadda Allah faɗa cikin suratu Nuh, inna arsalna Nuhan ila ƙaumihi, an anzir ƙaumaka, kaga an aiko shi zuwa ga mutanensa, ka gargaɗe su, to inda akwai wasu da suke shirka a wancan lokacin, da ka ji su ma Allah turo musu wani annabi. amma ashe mutanensa su ne iya waɗannan sannan kuma suna ce da Allah maɗaukakin sarki Allah idan ya tashi turo annabawa yana turo annabi ne a bisa jinsin mutanen a bisa irin ƙabilansu da irin yarensu da irin harshensu da irin abincin da suke ci wannan suna ce ta Allah maɗaukakin sarki shi ka gama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya tashi aiko shi sai ya aiko shi a cikin shawa. shi ma ba ƙureshe ne gaba da baya sannan kuma a cikinsu ya taso ɗan dangi ne na kaka da kakanni ta ɓangaren uwa ta ɓangaren uba yana da cikakken asali to haka ƙa'idan Allah maɗaukacin sarki yake zai turo wanda ƙabilansu ne nasu ne jininsu ne to irin wannan annabi idan ya bayyana an fi saurin amsa da awansa, sama da a ce baƙo ne ya zo da da'awan kafin a karɓa za a ɗauki dogon lokaci don ba a yarda da shi ba misali yau a ce annabi da zai fito misali daga amerika zai fito ya fara kiran larabawa laraba zai ce za su ce ai amerika arna ne duk wa'azin da za a zo da shi ƙarya ne ba zai yadda ba sannan kuma akwai mutanen da asali suna da ƙabilanci ƙabilancinsu yana kai ga in ba so ba sa karɓan da'awan kowa to laraba suna na gaba-gaba dangane da abin da ya shafi asabiya ƙabilanci wariyan launin fata balarabe yana da wannan ƙabilanci sosai kuma har yau balarabe yana da wannan ƙabilancin in ba wanda addini ne ta ratsa shi ba to Allah in ya sashi turo annabi zai turo a cikin mutanen ku ne a cikin ƙabilan ne babu yadda za a yi su iya ƙaryata shi to haka Allah yi wa annabi Nuhu alaihi salam a cikinsu ne su suka haife shi iyayensa da kakanninsa duk suna cikinsu sun ga haihuwansa sun ga tasowansa sun ga girmansa da haka bayan ya taso ya zama annabi sai ya fara kiransu ya ce inni lallai ni nuhu lakum gare ku ku mutane na nazirun mai gargadanku ne mai jan kunnen ku ne cewa ku bar shirka da kuke yi domin zai kai ku ga halaka zai kai ku ga azaban Allah mubinun ina mai muku gargadi ina kuma mai bayyana muku gaskiya wannan shine zahirin gargadi da jan kunne zahirun nazarati lakum min azabillah ina muku gargadi kada fa ku fada cikin azaban Allah in antum abattum ghayrullah in je kuka ci gaba da bautan wani wanda ba Allah ba to gaskiya ina jan kunnen ku in ba ku daina ba azaban Allah za ku fada ba za ku samu rahamansa ba da wannan ne wali haza qala sai yace Allah ta'budu illa Allah ya sake ce musu Allah ta'budu illa Allah sakon da nake kiran ku da shi Gargaɗan da nake muku abunda za ku ya fice ku ya kwace ku a gaban Allah Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah ba wanda za ku yi masa bauta in ba Allah ba an la ta'budu illa Allah kaga sai da ya ka an ya kawo la asalin an dinnan mukhaffafa min as-saqila ne ma'ana anna la anna la ta'budu illa Allah amma mukhaffafatun min as-saqila in za a ce anna tana da nauyin faɗi to a ka'ida ta balaga kuma duk abin da yake da nauyi to bai cika ka'idar zama fasa mai fasaha ko balaga ba da haka sai aka rangwanta shi madadin a ce anna la ta'budu sai aka ce Allah ta'budu saƙon shine kada ku sake ku bautawa kowa kaga yace la ta'budu yanzu wannan la din nan nafiya ce kada ku sake kaga an kore ta'budu kada ku yi bautan wa kowa kaga sai aka samu nafiya sannan kuma aka samu me nakira ka'ida kuma ta malaman usulul fiqi suna cewa annakiratu fi siyaqin nafi ta'um idan aka samu nafiya la na korewa ta zo abin da ya biyo bayan ta dab na kira ce to ana nufin an kore wannan abun korewa ta dindindin babu ran da zai halatta ma'ana kenan Allah ta abudu kada ku sake ku taba yin bauta illallah in ba wa Allah ba kenan har duniya ta nade babu ran da zai halatta maka ka bauta ma wani wanda ba Allah ba an kore maka ce yar gaba daya wannan Allah ta abudu Allah, shine asalin kalman shahada me kalman shahada ashhadu alla ilaha Allah. kaga ashhadu alla ilaha la ilaha babu abun bautawa illallah sai me sai Allah kadai kaga la ilaha an kore ne kenan sam babu wani abun bauta da ya halatta ka bauta mishi to da kalman shahada ta tsaya a iya la ilaha to da hatta Allah in ka bauta mishi kayi kafirci sai aka yi marmaza aka maka al-isbat tabbatarwa aka ce Allah sai Allah kenan kowa ka yi watsi da shi Allah ne kadai aka yadda ka bauta mishi duk girman wani da ka bauta mishi kana ganin ya cancanta bayan Allah maɗaukakin sarki to ka kafirta komin darajar me shi komin daukakan me shi ta ka zaga littattafa kida sai a ce la malikul muqarrabun wala nabiyul mursal ko wani annabi da Allah ya aiko ka bauta mishi a matsayin Allah ka kafirta ko wani manzo da Allah ya aiko ka bauta ka kafirta mala'ika da yake wa Allah hidima ka bauta mishi ka kafirta ba a yi wa kowa bauta ne in ba Allah maɗaukakin sarki ba ƙarshen tuka tuka tif sai Allah ce manzon Allah mai la in ashrakta la yahbabanna amaluka kai annabi ma ka jito ka sake kai shirka wallahi sai mun wargaza aikinka wannan annabi da kanshi Allah ce ka sake kai shirka kai ma tuni Allah zai waje da kai wuta Allah zai kai ka annabi zai shirka ba amma ana yin haka dai don mu mu shiga taitayin Tun tunda annabi ma an gaya mishi haka to kai tsoron ka za a ji kaga ba maganan tsoro kenan sannan na biyu wannan aya nan da annabi nuhu ya ce. Allah ta abudu illallah. wannan ya sake tabbatar mana da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'ashiral anbiya lalle mu taron annabawa abna'u illatin 'ya'yan ubanni ne aka annabi ya ce mu taron annabawa ‘ya'yan ubanni ne yake cewa ubanmu ɗaya uwa kowa da nashi ma'ana annabawan Allah duka addininsu ɗaya ne tauhidi ɗaya ne ba bambanci duka annabawa ba bambancinsu wajen tauhidi ba bambancinsu wajen bautan Allah ba su da bambancin addini duk annabawan Allah musulunci shine addininsu ta Allah shine da'awarsu duk duniya akan haka suka haɗu babu bambanci amma uwa kowa da nashi fa shine likullin ja'alna shir'atan wa minhaja kowane annabi da irin nashi tsarin shari'a kowane annabi da irin nashi tsarin manhajin amma wajen sakon wajen tauhidi wajen aƙida, wajen addini kai suke ba su da bambanci dukkan ɗaya ne da haka baka jin annabi Muhammad yana cewa Allah ɗaya a ce maka ga wani annabi shi kuma ya ce Allah biyu ne duk annaban da awansu Allah guda ɗaya sharuɗan imani kaza dukkansu akan haka suka yi ittifaki amma wajen shari'a da wajen manhaji da wajen kaza wannan akwai bambanci shi yasa zaga a shari'an annabi Yusuf alaihi salam idan ka kama ya yayi maka sata to ka kama shi ya zama bawanka eh, menene ma jaza'u eh, menene ayin yake cewa wanda ya sata a cikinku inna ma jaza'a man wujida fi rahalihi fa huwa jaza'uhu ya farkon ayan yake za mu komar da kai gombe wallahi ayan ya makale maka suna da aka rasa suwa al-malik wannan abun awu na sarki sai ce a zo da su a yi bincike ayyatu hal'iru innakum kuna. waɗannan fatake ku zo barayi ne ku suka ce wallah kun san mu zo dan mu yi sata ba aka ce ayi bincike tun kafin a bincika sai ya ce me sakamakon wanda muka samu wannan abu da ya bata cikin jakansa suka ce wanda aka samu a cikin jakansa fa huwa jaza'uhu shi mutumin shine sakamakon ma'ana a shari'an annabi Yusuf mutumin da yazo ya dauke maka abu yayi maka sata aka zo aka kama shi to daga ranan ya zama bawonka kaga a shari'an annabi Yusuf kenan amma a shari'an manzon Allah fa barawo in yi sata sai a yanke hannunsa Abun da ya sata fa ya mayar zai mayar maka da kayan da ya sata wannan yanke hannunsa kuma ukuban abin da ya sata ne kuma yankan hannun ma yana da sharaɗi. sai in abin da ya sata ya kai rubu'u dinar sannan in ya kai rubu'u dinar ma sai abun ya sace shi a cikin hirzi amma in ba a hirzi ba har yanzu ba za a yanke mishi hannu ba ma'ana kai ne kake da kuɗi ka sa aljihunka inda ka aje takalminka a waje sai ka aje kuɗin a wurin naira dubu hamsin ka aje a wurin sai ya zo ya sata ba ka cewa ana kama shi a yanke hannunsa kuɗin ya wuce rubu'u dina amma tambayan da za a yi inda ka aje wannan kuɗin can ya cancanta aje wannan kuɗin ba can ne ya cancanta ba can ba hirzi ba ne amma takalmi da ka bari a waje shi wajen shi ne hirzinsa to komai sai an duba a yaya yake sannan wannan barawon ya zanto mai ghairu ba ka amince masa ba amma sai ya zanto dama goro ne kai akwai abokinka da kuke kwana a ɗaki to ka san goro akwai inda yake ajiye makullin a gida in abokin shi ya zo ya cire ko kuma yanzu za su yi bacci a ɗakin ya gaji shi ya fita ya bar shi kaga yadda ne sa kake barin sa a ɗakin ka aka zo aka tarar da shi ya maka sata ko sat komin yawan abin da ya sata ba a yanke hannunsa dan wannan ba sata ba sunan shi zamba cikin aminci ba sata yayi ba sai dai a yi mishi ukuba haka na nan gaba kada ya sake to ala ayi halin addinin annaba guda ɗaya ne shari'a da manhaji kuma kowane annabi da irin yadda Allah ya tsara masa yace daga kada ku bauta wa kowa in ba Allah maɗaukakin sarki ba In inni akhafu ya sake cewa lallai ni nuhu akhafu alaikum ina jiye muku tsoron azaba yawmin alim azaban wata rana mai raɗaɗi. kenan in dai kuka doge kuka ci gaba da abin da kuke a kai na kafirci da shirka to lallai za ku wayi gari a mummunan makoma a wurin Allah Allah zai sa ku a cikin wuta zai azabtar da ku da ya musu wannan gargaɗin ya ba su saƙon yanzu ga farkon da a wanshi kenan farkon da wansa da me ya fara da tauhidi ya fara abin da malamai suke cewa a tauhidu awwalan duk abin da za a yi tauhidi ya zama shine farko da ka ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tsarin da'awa manzon Allah duk wani sahabi da annabi zai aika shi wani gari ya je da'awa annabi zai ce da shi kana zuwa farkon abin da zaka fara kiran su akai ka kira su akan shahadatu Allah ilaha illallah haka annabi ya gaya mu'azu haka ya gaya sayyidina ali haka ya gaya wa duk wani sahabi da annabi ya aika shi da'awa farkon sakon annabi yana cewa ku fara musu da tauhidi don haka da an je za a yi wa mutane da'awa ba su da tauhidi to da tauhidin za a fara su kan waye Allah amma in ka je kana wa'azi ku ji tsoron Allah ku sadar da zumunci ku ji tsoron Allah ku bi iya to shi bai san ma Allah ba to ka yi ta surutu ne ba ma san waye Allah ba balle ji tsoron Allah Daka amma in ya san tauhidi to ma'ana yanzu ya san Allah to ba zai taba yadda yayi abin da Allah ya hana ba da zaran zai sai ce kai amma fa na san Allah ya hana to zai bari tun da yanzu ya san waye Allah shi yasa idan ana so a samu ingantaccen tarbiyya a cikin al'umma kamar yadda mai littafin a tarbiyya alaman haji ahalin sunna ya kawo a gina tarbiyya akan tarbiyya islamiyya tarbiyya tauhidiyya a ɗaura yaro akan tarbiyya na aƙida tarbiyya na tauhidi to in ka ɗaura ɗanka tarbiyya akan wannan ko ina zai je baka da gezo ba ka ji tsoron komai ba yana da tauhidi duk inda ya je akwai tsoron Allah tattare da shi to ba zai taɓa yadda a yi rashin gaskiya da shi ba ba zai taɓa yadda a haɗa baki da shi a cuci wani ba ba zai yadda a haɗa baki da shi a yi kidnapping na wani ba ba zai yadda a haɗa baki da shi a ci mutuncin wani a zalunci wani a yi fashi da makami da shi ba zai da dan ya san Allah amma in bai san tauhidi ba komai zai iya yi dan neman abin duniya amma a ɗaura al'umma a kan tarbiyya na sanin Allah A kan sanin Allah Shi ne wani uba ya aje ɗan ya riga koya wa ɗan sanin Allah ran nan sai ya ɗauki ɗan suka tafi jeji ashe sata yake zuwa a jeji da buhu ya shiga ya ce wa ɗan to tsaya nan zan hau zan rika bugo mangororin kai kuma kana sa a cikin buhu sai ka rika leƙa kana jin takun wani sai ka gaya mu sai in uban ya hau ba mai zuwa sai ce ba ba ana zuwa ana kallon ka uban ya dira daga saman bishiyar buf a ina ne a ina ne sai ce Allah Allah da ka koya min shi ba ka koya min Allah yana kallon ko ina ba ai yana kallon ka baba ko akwai inda za ka karye kanka yau ban sai jikin shi ya mutu ya ce mu tafi gida to ga ba sauran bayani to don haka yake cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina jiya muku azabin wata rana mai radadi fa qala al mala'u to sai manyan gari suka ce al mala sune as-sada al kubara min al kafiri manyan kafiran garin hujubbai masu kudin gari masu mulki masu rawannai suka ce allazina kafaru cikin waɗanda suka kafirtan kenan suka ce eh, min qaumihi cikin mutanen annabi Nuhu suke suka ce ma naraka kai nuhu kai fa ba ma ganinka ba ma ganinka illa basharan mislana face kai ɗin mutum ne irin mu kenan kai nuhu yaushe ka taso mun san dai kai ba daga gidan sarauta ka fito ba balle ka ce kai ma kana da wani sarauta a gidanku sannan kuma kai ba wani gidan masu kuɗi ka fito ba ba ka da komai kai ɗinnan mutum ne kamar mu yaushe za ka zo ka ce mana wai kai ɗin ne aka maka wahayi in kuɗi muna da kuɗi in mulki mu ne da mulki don manyan gari ne suke magana mu ne manya mu ne masu ƙarfin faɗa a ci. mu ba a yi mana wahayi ba sai kai nuhu ɗan matsiyata ba ka da komai ya ka taso mu ka zo ka ce ana maka wahayi don ka ɗauke mu mahaukata ba mu san me muke ba kai nuhu ka shiga taitayinka ma raka ba ma ka illa basharan mislana ce kai ɗin mutum ne irinmu yesu za ka ce kai za ka mana wa'azi tun da haka ake samun irin waɗannan har wa annabi sun mishi haka ai annabi mutum ne kamar mu a basharan ya haduna na yanzu mutum ɗin mutum amma shi zai shiryar da mu kai ina suka ce wai inda gaske ne Allah ya aiko mala'ika mana a matsayin shine annabi ko kuma Allah ya aiko mala'ika yana takawa annabi baya. Allah ce, To, ai, ba a tsara za ku iya ganin mala'iku ba, kai kam din ran da ka ga mala'ika mai, ƙubi al'amuru ai, al'amari ta ƙare, mu zai ga mala'ika, amma wa zai ga mala'ika zai ba mu labarin ya gani. Za ka ga mala'ika ma kun tafi ne, ga ba ka dawowa. Wani lokaci sai mala'ika ya ɗauke ranka, idonka a sama a kafe ba mun karanta nan cikin aka da na'is ba annabi ya ce an zo sai a rufe idon dan me idon yana bi yana kallon mala'ika ne yana tafiya da ran sai a rufe idon kaga ka gani amma akwai labari babu labari magabata ne masu karfin imani sai ga mutum yana jinya yana kwance sai ka yana cewa ina ganin wani irin halitta wani bako wanda ban saba gani ba ku bani wuri ku bani wuri ina da bako sai ku ji yana kalman shahada sai ya cika masu ƙarfin imani kenan al-Imam Ahmad ibn Hanbal da ya zo gadon mutuwa yana dab da zai mutu shaka ji yana la la hatta al'an la hatta al'an ya har yanzu sai akramaka Allah da wa kake magana ce banni shedan ne yanzu yazo yana ga mun kai Ahmad kai gwarzo ne wallahi tun tasowanka iya kokarin mu ga mun bata maka addininka kai mutuwan banza amma kai jarumi na irin yace to mu wasa ne mu wasa ne yanzu yana lahaza ne na ƙarshe idan ya ruɗuri ya ta shiga shirkan can ta faɗo to ya mutu ya asaran aikinsa sai imamu amal yana la ina wane ni ai har yanzu ban yi san in kubuta daga ku ba ai ku ai sai Allah na ni a a ina can aka ya cika da kalmar shahada ya rasu zaga irin wannan imamu ahmad ibnu hanbal mai karfin imani ne dan da an zo an ce mishi akramaka Allah aljani ya buge wane fa wane yana can anguwa kaza ko can gari kaza wane to ku je ku ce aljani injini ya fita an an zo an ce wani jihar imamu ahmad ibn hanbal ka fita ah, na fita na fita da an ce kawai in ji imamu ahmad ka fita shikenan sai ya fita shikenan da al-imamu ahmad ya rasu wani malamin shi ma ya nade kafa shi ma malami ne sai akramaka Allah anjani a jikin wance ta kuje ku sai in shiga ka za ka ce ce ba zan fita ba sai ba san shi kai na aika ka bazan eh, ba zan fita ba yawa sai me kai imam ahmad in ya aika ku ta ba ku fita sai ce kai ahmad ne ai kai ba al-imam ahmad bane karfin imanin ku ba iri ɗaya bane da shi to ala ayyi halin karfin imani abu ne mai muhimmanci amma su mutane da suke da ganin suna da ƙarfin faɗa aji suna rena mutumin da ya taso a cikinsu musamman in ya zo da ɓangaren abin da ya shafi addinin Allah me yasa za ka ga malami idan ya taso yana da'awa al'umman garinsa sun fi rena shi sama da yadda in wannan a garin ya taso ya kuɗi shi kuma ana kambama shi saboda yana da kuɗi amma in yanzu yaro ya taso a gari ya girma ya karatu ya addini ko saudiya ya je karatu ya dace ga ana rena shi a cikin mu ya taso fa ya karatu karatun ƙarya kawai ai karatun ƙarya ne kawai a karatun zamani yanzu kuma karatun gaske ne amma in ya je kuɗi ya dawo ba a cewa kuɗin banza yaushe kuɗi tun yaushe muna neman kuɗi tun kafin a haihu a auri uwar shi muna neman kuɗi ba a cewa sai ka ji abun nasibi ne ai abun nasibi ne wallahi ai wallahi zaɓi ne na Allah ai Allah ya so shi ne haka zaka ji ana cewa dan me an ga nera amma fa kai jika da shi ko auren fari bai yi ba amma wannan shekarun shi 40 ya zo yana jama'a Allah ta zata shi kaji dan banzan nan sai ta so ne a cikin mu mu zai ga yawa Allah mu mu ka ga yawa Allah kaje kai wani karatun yan zamani ka nuna mana wai kaza bid'a ne me ka sani a addini sai ka ga irin wannan abun ya yi tasiri cikin al'umma sai ga har ana samun wasu malamai in a garinsu ba sa tasiri sai in a wani gari ne suke tasiri kaga wannan asara ne wai malami kenan in a garinsu zai wa'azi ba wanda zai zo don me wai sun rena shi amma ka ce ga wani daga wani gari zai zo to wai za a taru a zo wai don me wai wancan ba za a nena shi ba ai kowane gari da malami sannan kuma in ka rena malamin garinka to shi kuma ya je wani gari aka ga kiman shi to shi wannan bako da ya zo kwana nawa maka a garinka ya tafi Addinin ka gaba ɗaya na hannun malaman garinka to sai ga mutane suna da irin wannan sai su rena malaman garin yanzu ko su dai zai zo garin nan bai kai malaminka da yake garin nan kima gaba a wurin Allah dan yanzu su dai sai zo garin nan duk tururuwa ka kawai ka galle shi ne haka na na ga su dai na ga su dai amma ƙarshen ta kana da damuwa addini ya eh, je ka gaya mishi sai ka fara dube-dube da wani yaran kaga ne tsiyar amma malamin ka da yake garin ka shi yake jan ka sallah shi yake karantar da kai fatawa ya rikice game da rabon gadon gidanku sanyin asuba za ka je ka kwankwasa mishi kofa kuma ya fito ka tambaye shi amsa in ya gagara ya zo har gidanku ya raba gadon haka ake yi mas'alan aure ya shiga tsakani za ku zo a kira malam matsalan saki za a kira malam duk rudani a hannun malamai amma sai a rena malamai wai sai ka ji an ce imamu gatan gawa E, wai shi amfanin shi an yi mutuwa ina ka taba yin haka wannan halin mala'u ne na mutanen annabi nuhu ba mutanen kwarai bane wai kai fa ba ma ganin ka face mutum ne irin mu wai ya za a yi kai ka zo da abin da mu ba mu iya ba ka san wasu mutane suna ɗauka shi sanin addini din wai sai ka zama wani gwaska ne a wurin Allah sai ka zama wani shahararre wai sai Allah Sanka ka dan haka bari a baka a'a shi sanin addini da ilimin addini wannan zaɓi ne na Allah domin gado ne na annabawa to ba wa kowa Allah yake bashi ba Allah yana zaɓa ne kamar yadda cikin manzanni Allahu yatabi' menene Allah yana zaɓa. cikin manzanni da mala'iku haka Allah yake bi yake zaɓa to haka cikin al'umma abin ba wayanka bane ba dabaranka ne. idan Allah ya ga dama ya nufa sai Allah ya baka babu wai sai kai ɗan gidan wane babu da Abdullahi ɗan Mubarak yake fada ai yace da sarakuna da 'ya'yan sarakuna sun san ni'iman da malamai suke ciki yace lajaladuna ala galiza sun rika mana bulala yace amma sun dauka malanta kaskanci ne sun ɗauka karatun addini ƙasƙanci ne a haka aka wayi gari duk wanda ya zama malamin addini ɗalibin ilimi almajirin karatu to ya zama wulakantacce a idanun mutane da ka hatta gaban sarakuna sai ga sarakuna a sama malaman a ƙasa sun saukar da kawunan su ƙasa wasu ne ƙasƙantattu. a wurin Allah su ne masu daraja Allah ya ɗaukaka su ne yarfa'in lahun lazina amanu minku wallazina utul ilma darajat domin in sarauta ne ana gado kuɗi ana gado ilimi kuma sai ka iya innamal ilmu bi ta’allu, ilimi sai ka koya shi kuma ba a mishi ƙaryen ka iya haka ilimi yake ba a mishi ƙarya in ka iya ka iya baka iya baka iya ba a mishi ƙarya ne to amma sai ka ga an waye gari al'umma suna zubar da kiman malamai a wurinsu saboda ba su san darajar malanta darajar malamai ba al'imamul bukhari sarkin garinsu ya aika masa ana gafarta malam ka zo gida ka rika bani darasi al'imamul bukhari ya ce ku je ku ce mishi al'ilmu yi uta wala yi uta ilayi ilimi sai dai ka yi tattaki ka je wurin a baka ba shi ne ya taso ya je ya same ka a falon ka ya baka ba ku gaya mishi ya rika ajiye rawanin sarautar lokacin karatu ya taso ya zo majalisin in an tashi ya koma sai ya daura anan ya zo a matsayin ɗalibin ilimi ne in ya koma can ne sarki in bai yadda ya zo majalisin ba kuma zan bar garin aka ce me yasa zaka bar garin sai ce wajibi ne in bada ilimi haramun ne in kaskanta ilimi in je ina fadanci ina bada ilimi sai dai ni a zo a karɓa shi ya zai fadanci gabana in kuma yaki zuwa Allah zai kama ni da laifin shugabana ya nemi in ba shi ilimi na ki to sai in bar garin ya zama ban saba ba dole sarkin ya rika tasowa sai ya sauke rawanin sai ya zo ya zauna kaga ya san darajar addini kenan Allah jikan sarkin jiga da ya rasu kwanan nan sarkin dutse akowa kowa ya san shi in kana kallon sunna tv dr muhammad birnin kudu yana darasi zaka gan shi gashi nan da littafin shi shi ma da fensir yana bin karatu tun tele-tele haka yake da haka shi ma malami ne ɗalibi ne daɗe wa'azin ƙasan da za a yi bai je ba kuma in ya je sai ya hau mimbar ya hado shi da ma da haka ahlus sunna ne sunna ne a fadan har yanzu to kaga ire-iren waɗannan ake so kenan su san martaba da ɗaukaka a cikin ilimi yake ba a cikin wani abun duniya ba da haka waɗannan hujubai manyan gari suka ce ma raka illa basharan mislana ai kai ba ma ganin ka a bakin komai face kai din mutum ne kaman mu wa ma naraka kuma kai din harawa yau ba ma ganin ka itta ba aka waɗanda su ne mabiyanka illal lazina face waɗanda suke mabiyanka su ne waɗanda hum araziluna su ne kaskantattu a cikin mu wawaye waɗanda ba su ma san me suke yi ba solo solobiyo garori su ne mabiyanka masu busassun kunu a baki masu cin abinci ba sa wanke hannu ƙasƙantattu wulaƙantattu ƙazamai su ne dai mabiyan naka badiyar ra'ayi waɗanda da ba su da ra'ayin kansu ɗan kiɗanki na ji na biyo ki ne kana ce musu haka sai su yi haka kana ce musu haka sai su yi haka yanzu ka duba cin mutunci suka yi wa annabi nuhu suka yi wa mabiyansa haka kai mutum ne kamar mu mabiyanka ma dama duk ga sunan garorin gari ne duk su ne mabiyanka ka san wannan shine halin da'awa karanta hadisin Hiraqal azimin Rum da ya zauna da sarkin Makka Abu Sufyan a lokacin Abu Sufyan fa bai musulunta ba kafiri ne Hiraqal yake ce mishi Abu Sufyan wannan da ya bayyana a garin ku sunan shi Muhammadu yana da awan annabta su ne ne mabiyansa sai ce talakawan gari talakawa tsaskantattu ba daga gidan mulki ba ba daga gidan kuɗi ba yace dama irin mutanen nan su ne masu bin annabawa kenan me yake nunawa galibi inda awa ta zo manyan gari so suke fada da ita in kaga sun zo sun bita to abin ya fi ƙarfinsu ne amma in ba ka ba talakawa da ba a bakin komai ba su ne suke fara gaskata jiran Allah maɗaukakin sarki da haka suka ce masu biye maka kaskantattunmu ne waɗanda ba su da ra'ayin kansu shi yasa ran nan muke kawowa wasu suka suka cewa annabi za mu musulunta amma sai ka kori irin su bilal a gabanka waɗannan kaskantattu talakawa mu ba za mu iya zuwa muna zama da su ba in za ka kore su mu zo to amma mu zo muna haɗa wurin zama da su gaskiya mu kan za mu iya ba to galibi da'awan annabawa da'awan Allah da manzon Allah talakawa su ne farkon mabiya su suke fara amsa kira farkon waɗanda suke fara faɗa da da'awa galibi to manyan gari ne masu mulki da masu dukiya in kaga sun zo sun yi tawali'u sun bi to abun ya fi ƙarfinsu ne ya aka yi suna zauna a ƙasan nan wahalan da 'yan baya suka sha ba za a sake shan irin wahalan ba ba yadda ba a yi ba a yaƙi da awan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi har gwamnati ta kama shi a halatta jinin shi a kashe shi kawai dan da'awan amma yanzu an wayi gari dan siyasa ma sai yayi kamun kafa da ahlus sunna in yana neman ƙuri'a kaga ashe abin sai godiya amma a baya an yi lokacin da da'awar in dai kana cikin da'awar ka je neman aure ba a baka mm, dan izala mugun bawa ba za a baka mata ba in ka je neman aure ina wa zai bashi mace amma yanzu alhamdulillah an wuce wancan lokacin don haka amsa kiran Allah da kiran annabawa karka sai yaya da awon kullun a ba ta a ah, karka yi mamaki da masu dukiya suke amsa da awon a farko da musulunci ya ci gaba fiye da yadda kake tsammani amma talakawa ne suke rike da awar shi yasa kullun a cikin bara ake ma da awar amma yanzu wannan masallacin shekara nawa ana yi ai ya shekara ɗaya ko biyu ana yi yanzu wannan kaman wannan masallacin da duk girman ta ka bata ka bata ɗakuna ba za ta wuce ɗakuna goma ba a minti nawa ne masu kuɗin da suka fito a garin nan suke wani gari ko suke zaune a nan za su iya gama da ita su gina ta kawai tuni an wuce wurin amma me yasa ba su amsa da da'awar ba ba a karbi awar ba ana ganin kaskantattu ne ya za a gina musu masallaci ya za a kaza haka galibin abin yake amma yanzu ainihin haul ne coci coci da suke da ingantaccen gini a haul local gamman masallatai ba su da nagartan gini irin nasu nagartan gini din kaga gini mai lafiya a hadar da gini wani sai ga mutum ɗaya ne cikinsu kawai ya gina ta amma mu me sake samun marowata dukiyan ba za a cire ba wani in an je ya taimaka eh kun san Allah ya ce wala tabsuha kullal basti kar a shimfida hannun duka eh, iya ayin nan ya haddace eh, dan haka aikin alheri ne kar mu tare ma wasu lada bari mu dan bada wani abu wani ma ya samu daman da zai sa ka gina duka akwai abin da za a bukata kuma amma wai haka zaka sai ai taiwa addinin Allah rowa kana ji kana gani ka mutu a banza dukiyan ta tarwatse ta tafi magadanka ba sa gina maka lahirka mutane nawa ne iyayensu suka rasu suka iya ɗiban kuɗin dukiyan uban suka gina masallaci da sunan uban mutane nawa suka iya yin haka da yawa ba sa iya yin haka to shi kuma dukiya iya abin da ka gina kanka da shi ka je kabari shi zai abin nan dinka? da zaran ka mutu dukiyan ba naka bane ko mafarki ɗanka ya gani ko matarka ta gani a mafarki sai sun je wurin malam su ce a mana addu'a fa ya daina zuwa mana ya daina zuwa mana yana firgita mu wato kai yanzu tilka ummatan qad salaf kai yanzu ka riga ka shude labarin ya wuce yi wa kanka gata dan haka wai masu bin ka waɗanda ba su da ra'ayin kashin kansu duk wannan yana fitowa ne a bakin waɗannan mutanen suna gayawa annabi nuhu alaihi salam suka ce wa ma nara lakum alaina min fadl kuma mu fa ba mu ganin kuna da wani fifiko ma akan mu Ban bari ba ka ba na nazunnukum kazimin mu zaton mu makaryata ne ku ƙarya ƙarya ne abinda kuke cewa an muku wahayi kai no kana ta an muku wahayi wala ƙarya ne ba wani wahayi a dubi irin waɗannan abubuwa na cin fuska da suke gaya wa annabin Allah to ire-iren waɗannan ayoyi da kistoshin Allah yana ba da su ne ba don ka ji a matsayin labari ba ka ɗauki izina ma'anan izina anan yanzu wannan annabin Allah ne ƙarara gaba da gaba suka faɗa mishi haka yaya kake kai malami a yau da za ka yi da'awa a tafarkin annabawa kana nufin za ka kubuta da haka? ba za ka kubuta da haka ba dole sai ka hadu da matsaloli irin waɗannan shi ne magana da muke ran nan rago baya iya da'awa dole sai ka fuskanci waɗannan matsalolin a ci maka fuska a zage ka a gaya maka abin da za a gaya maka in kai sarkin zuciya ne sai ka ce ka fasa da awa to dama akwai sifa uku in ya same da ba zai iya ba a ciki akwai karancin haƙuri in ba ka yi haƙuri ba za ka iya ba yanzu waɗannan annabawa ne annabi akwai inda ya ji an dake shi har karya mishi haƙuri aka yi to duk ba abin da ba a yi musu ba amma Allah na ba da labarin wa annabi ne ka yi haƙuri haka annaba kafin ka suka yi fama sai Allah ce ƙala ya ƙaumi وآتاني رحمة من فغلي عليكم أن تمكنوا وأنتم لها ƙala annabi nuhu yanzu ya ji jawabansu ba shiru yi ba ƙala ya ce ya ƙaumi ya mutane na har yanzu da rarrashi ake bin su haka da'awa yake idan ka je ka yi da'awa in wancan ya hau to kai ka sassauto haka ake yi amma kar ya hau kai ma ka hau to ba za a fahimci juna ba ƙala ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na a ra'aitu shin kun gani ne in kuntu ala bayyinatin to in kuma ya kasance ni din ne nake kan hujja da dalili fa kaga can ƙarshen maganan su ai sun ce wa inna lanazunnukum lakazibin mu muna zaton makaryata ne ku sai ce ya ko mutane na ku ce haka yaya za ku ce in al'amari ya bayyana ni din ne nake kan hujja nake kan gaskiya min rabbi wanda wannan hujjan kuma daga ubangiji na ne in ya tabbata gashi nan ina kan hujja ai ala yaqinin Abin da nake faɗi ina da yaƙinin gaskiya ne wa amrun jali al'amari ne a fili wa nubuwatun sadiqa kuma annabta ce ta gaskiya Allah ya bani wa hiya rahmatul azima wanda annabta ita ce rahama mai girma min Allah bihi wa bihim manna Allah bihi wa bihim wannan annabta da Allah ya bani baiwa ne gare ni kuma kuma baiwa ne gare ku a ce ga annabi a cikinku ga annabin yana gaya muku Allah ya ce yana gaya muku sakon Allah ai baiwa ne a gare ka kai ma a ce kaga annabin Allah da haka yake cewa idan ya bayyana gare ku cewa ina kan yaƙini wa atani rahmatan ubangiji ya bani rahama me rahama shine annabta rahaman kuma ba ni kadai zan mora ba kuma za ku more ta dan da zaran kana da bukatan sako wurin Allah ba ka jira ya kawai kana gaya wa annabi kawai tuni zai magana da Allah sai ka ji sako sai ka ji wahayi yake cewa min indihi wanda wannan rahama ta annabta ta zo ne daga wurin Allah madaukakin sarki amma fa ummiyat alaikum sai wannan abun ta buye gare ku ta makance muku ai khafiyat alaikum ta buye gare ku falam tahtadu ilaiha ba ku shiryu kun bita ba wala araftum qadraha ba ku san girmanta ba bal madadin ku yi imani ma badartum ila takzibiha cikin gaggawa har kun fara ƙaryata ta wa raddiha kuna kokarin ture ta ba ku san karba anulzimukumuha wa antum laha karihun anulzimukumuha za mu yi fushi da ku akanta ne wa antum laha karihun alhalin ba ku so yace ban ce muku dole ku bi ba ba za mu nazumta muku mu ce dole sai kun bi mu yi fushi da ku a'a mu ba masu fushi da ku bane wa antum laha karihun ba kwa so ba za mu ce dole ku karba ba amma muna muku bayani ne ku fahimci sakon da muke dauke da shi ku gane menene dalilan bayanan mu in mun yi bayani ku yi ku bi diddigi ku yi nazari akan bayanan mu ku gano gaskiyan abun in gaskiya ne ku karba in ƙarya ne sai ku yi watsi da shi ai abin da ya faru da wani kafirin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama tara kafiran aka yi manyan kafirai suka taro ƴan uwansu suka ja musu kunne daga yau duk inda mutum zai je kar ya bi ta layin gidan annabi dan annabi yana wa'azi a kofar gida kar ku bi ta layin shi in ya kama dole inda zaka bi sai ka bi ta gidansa to za a raba auduga in zaka bi sai ka toshe kunnenka da audugan in yana in ka zo ta yana wa'azi ma kunnen ka ba zai ji ba ka riga ka sa abin nan ka sa auduga aka raba kowa auduga wani matashin ran nan ya biyo layin sai sa auduga ya wuce gobe aka ran nan ya zo ta kai amma ni wani irin wawa ne ni fa baligi ne in cire wannan audugan mana in ji me yake faɗa matashi ne ni ina da hankali ai zan iya auna komai ba yaro bane ni in cire audugan mana in ji me yake faɗa in ƙarya ne ce kai ƙarya kake in kure shi in gaskiya ne sai in bi me a ciki sai ya cire da ya je wasu sai ji wa'azi ta ratsu sai dan tsaya bari in ji ƙaryar mutum da ya ji ya ji ya ji ya ji sai ya zo ya shake ya ake shiga addini ba ni kalman shahada sai ga shi ya da gidana ba ku da hankali Saka ce me ya ka kuma ba ku da hankali kuna ta sa auduga Allah ku je ku ji wa'azin kirki. Duk batar da mu ake su da suka ce mu sa auduga ashe gaskiya ne ba sa so mu ji gaskiya. Ku je ku cire audugan ku je ku ji ku ji saƙon ku da kanku za ku auna suka ce wannan ya taɓu. Aka ɗauke shi aka kai shi za a kai shi coci za a yi mishi baptisma za a yi a na nake ta ku ne dai ba ku da lafiya ku bar ni. an kuna da hankali kowa je gwada ya jiyo ta sai ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بكافر الذين آمنوا إنهم ملاقو ربكم ولكني أراكم قوما تجهلون يا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم إن تركتهم أفلا تذكرون نعم Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa annabi Nuhu alaihi salam ya ci gaba da gaya musu wa ya ƙaumi kuma fa ya ku mutane na la as'alukum alaihi malan ni fa bana roƙon ku la'adan wannan wa'azin ba na cewa ku biya ni, ba na roƙonku kuɗi, ba na roƙonku dukiya. Haka wa'azi yake, shi wa'azin Allah ba a cewa sai ka biya, ba a cewa sai ka zaba wa'azin turmi ba ne. Wa'azin turmi na ya miƙe a tasha yayi kuka ci ku biya sai fara tura ku wuta. Da haka annabi Nuhu yake cewa ya ko mutane na la as'alukum alaihi mala ba na roƙonku dukiya. Me yasa ke gaya musu haka su a nasu shirkan sai ka biya in za ka je bautan kabarin sai ka biya ba a zuwa sai ka ba da ne neman kusanci sai ka yi ƙurbani sai ka yi yanka sai ka yi kaza yace. amma na mu saƙon ba ma roƙon ku biya mu dukiya in ajiriya in ma akwai la'adan da za a biya ni illa alalla sai dai a wuyan Allah yake kenan Allah ne mai biya na domin shi ya turo ni in mishi aiki to shi kuma da ya turo ni in mishi aiki da albashi na da wannan dina allowance dina duk yana wurin Allah ba a wurin ku ba haka ka'idan Allah yake duk annabawan Allah da Allah ya aiko su sakon shine su yi da awakar su nemi a biya su biyan su yana wurin Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ayoyin Qur'ani suka nuna mutumin da zai zo yana sai da ayoyin Allah dan a bashi wani abu Allah nuna wannan dan wuta ne dan ba a yi dan a sayar ba ayoyin alkur'ani kyauta ne aka sauka ayoyin qur'ani kyauta aka fassara kyauta hadisan annabi suka zo to baka zuwa ka ce to jama'a za mu yi wa'azi za mu fassara aya kaza nawa za a biya a a ka'idan Allah ba a biya ayoyin alkur'ani ba wani a ce sai an biya ladanka a wurin Allah ne duk harafi ɗaya lada goma to kuma a sake biyan ka me wa ma ana yace ni fa ban zanto bi qaridil ladina amanu in kori waɗanda suka yi imani ba kaga sun nuna irin halin da kafiran makka suka nuna annabi wai sun nuna ne za su musulunta amma kaskantattun can wawaye dolayen da suke tare da kai din su fa suka ce dolaye amma mutum da bi shirya shi kenan sai a zage shi wawa yake cewa to in dai waɗannan ne kuke so sai na kore su sannan ku ku shigo addinin to ku ji da kyau ni ba zan iya koran su ba innahum mulaqu rabbihim ai su din za su haɗu da ubangijinsu walakin ne sai dai ni kam arakum ina ganin ku din nan dauman ta jahaluna ko mutane ne jahilai ba kuma san me kuke yi ba ta yaya zaka ce ba za ka shiga addini ba sai wani ya fita ya bar addinin zaman sha addinin me ya tare maka zaman sha addinin ya sa da aikin lada da kai za a ɗauki naka a bashi ne me ya tare maka babu fa amma wai tun da talaka ne wai ya fita wato addini ya zama na masu kuɗi ne kawai wannan tsarin addinin yahudanci kenan da haka za ga yahuda ba su damu da tallan addininsu ba in ka ga yahuda sun damu su yi maka tallan addinin ka shiga ko dai kai mai mulki ne ko kuma kai mai kuɗi sosai amma ba ka ba yahudu za ka zo kana roƙon shiga ma ana hana ka nasara kiristoci su ne masu tallan addinin amma yahudu baya tallan addininsa saboda rowa wai na manya ne na masu kuɗi ne na kaza kaza ne to ba za a barka ka shiga ba nasara ma ɗauke su hakan in ka je coci yanzu akwai 'yan high table za ga akwai wasu kujeru a sama inda fasto yake su a can suke zama su manya ne in an zo ana addu'a an rufe idanu haka to su ba sa rufe ido su sun fi karfin Allah manya ne ya za su rufe ido kuma talaka rufe su su rufe da haka ba sa rufe ido ko addu'a ake idon su kyar kamar muzuru su ba sa rufe ido ko taro aka je in za a yi addu'a shi ba zai rufe ido ba idon shi a buɗe yake manya kenan amma masallaci akwai wannan a ce sahu kaza na su alajiwa ne sahu kaza na su manya wani ne a duk wanda ya zo kawai sahun shi ne babu wani ai ga sahun manya ai ga kaza ai wannan shi baya shiga sahu dan girman sa a'a kullukum sawa duk ɗaya kuke haɗa kafanka da wannan in baka haɗa ba ka bai cika ba fa inna tasmiyata saffi min tamamis salati haɗe sahu yana cikan sallah daka babu wani wannan ai ba a haɗa sahu da shi haɗa mishi in yaki matso ku haɗa sahu amma a kafirci ne ake nuna akwai bambanci amma a musulunci ɗaya ake da aka yake cewa ba zan kori waɗannan talakawan ba a wanda aka dade ana yi da shi kam ai ba wanda ya kai shi wanda ana tafiya da shi tun da safe har zuwa la'asar la'asar ya yi karfe hudu karfe biyar saura awa ɗaya ko biyu a sha ruwa yanzu ya zo sai ce a kori wanda aka faro tun da sassafe da shi shi dan ya zo daga baya ai wanda aka faro da shi shine abokin tafiya da haka musulunci ba dukiyanka ba girman matsayinka ne zai sa addinin Allah ta ci gaba ba kana da dukiya ka ci gaba da rowan kaga ko addinin za ta mutu kana da mulki ba ka yi amfani da mulki ka taimaki addinin ba ci gaba da rowan kaga ko addinin zai karye addinin Allah Allah ne rike kayan shi babu wanda ya ya karya shi dan haka yake cewa walakin ni arakum qauman tajhalun yace wa ya qaumi kuma ya ku mutane na man ni min Allah wane ne zai taimake ni wurin Allah in tsarattuhum in na kore waɗannan ah suna musulunci sai na ce to jama'a ko tun da talaka ne da Allah ku fita musuluncin nan ku je ku yi kafirci dan gaskiya kun tare kwastomomi masu kuɗi su shigo shikenan sai na kore suka yi ridda to ran kiyama san cewa Allah me in sun je za ka su da sai suka ce Allah wane ne sai ce mu bar addinin dan in mun zauna a ciki zamu hada hana su alaji wane shigowa sai Allah ya kira ni kai me yasa ka ce ka sai in ce me kaga ba dalili da haka in na kore su wane ne zai taimake ni ya kwace ni gaban Allah idan har na kore su a falata zakarun wai ku ba kwa tunani ne me amfanin hankulanku ya gaya musu wannan sai ce wala aqulu lakum wala aqulu lakum inni qadillahi wala wala inni آمنت وما أقول للذين مزدروا أعينكم من تؤمن لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Allah ci gaba da cewa wala aqulu lakum annabi nuhu yace ni fa ba na cewa da ku indi khaza'inul lahi takkan Allah a wurina yake yana mayar musu martani ne ai a baya suka ce kai mutum ne kaman mu talakawa ne suke binka ba daga gidan kuɗi ka fito ba matsiyaci ne kai ba daga gidan mulki ka fito kaga an zage shi talaka to sai suke nuna cewa mu da muke manyan gari ya aka yi ba mu aka yi wa wahayin ba sai kai sai ke cewa a'a ku ji da kyau ba ce muku nake taskan Allah a wurina ba fa addinin Allah na zo muku talla ba bayanin kuɗi ba ba neman mulki bane balle ya watso muku kuɗi lokacin campaign ba kaza ba ni ban ce muku akwai taskan Allah da kuɗi wurina ba a'a wala a'lamul ghaiba kuma ku ji da kyau ni ba na ce muku na san gaibu wala aqulu inni malakun kuma ni ba na ce muku ni din ni mala'ika ne wala aqulu kuma har wayo bana cewa lillazi tazdari a'yunukum cikin waɗanda idonku ya rena su lan yu'tiyahumullahu khaira bana cewa fa kwata kwata Allah bai ba su alkhairi ba su ma da nasu alkhairi ko da su kaskantattu ya idanunku kun rena su a idanunku ni dai ban ce ba su da alkhairi ba lalle akwai alkhairi tattare da su kaga amsa ne cikin sauki ya ba su ban ce muku ina da taskan Allah na kuɗi ba da haka da na ce kuɗi kuɗi za su goye ce ban ce muku ni haka nake ba ban ce muku na san gaibu ba balle in ce ku a wuta kuke ni ban ce ku ni mala'ika bane sannan bana cewa waɗanda kuka rena su talakawa bana cewa su din ba su da alkhairi su ma da nasu alkhairi kowa da irin alkhairin shi kowa kuma da irin albarkansa yake cewa Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ya fi mu sanin abin da ke cikin zukatansu in zuciyansu akwai alkhairi kuna rena su to kun ga sun fi ku a wurin Allah dan haka ba za mu yi hukunci cewa su kaskantattu in kore su ba a'a ai ban san me ke cikin zuciyansu ba wannan yana nuna maka kowane musulmi da irin nashi amfani kar a rena musulmi ɗaya ko da guduma ƙwaya ɗaya ke barwa addini kar a rena gudumawan ran da gudumawan ya ta za ga duk duniya ba mai wannan gudumawan sai shi sai ga ya ce to shi kuma ga irin nashi gudumawan da zai bayar yanzu idan aka zo yanzu masallacin nan yadda yake limami ba shi yayi aikin ginin ba akwai wanda shi kuma aikin shi gini ne to lokacin da ya ga ana aiki sai zai sa hannu shi yanzu ga nashi gudunmawa da ana ganin shi ba kuma ba ashe shi komai ne yanzu to ya gama an zo rafta shi kuma bai iya rafta ba sai wani ya ce ni kuma zan bada na gudunma wajen rafta kaga shi kuma ga nashi gudunmawa wani daga rafta kuma bai iya zuba zin ba wani ya ce ni kuma na gudunma buga zin an gama wani zai ce to ni kuma na iya kofa ni ga na gudunmawan an gama sai liman ya ce ni zan bada gudunmawan limanci ladan ya ce zan bada gudunmawan kiran sallah wannan yace ni zan bada gudumawan kula da masallacin wannan yace ni zan bada gudumawan sharan masallacin wannan yace zan bada gudumawan bohol wa masallaci wannan yace zan bada guduma duk lokacin sallah zan rika ɗebo buta ina cika da ruwa kowa zai yi alwala duk ba suna gudumawan ba da guduma da mu ambata ba me yake nunawa kowane musulmi da irin nashi gudumawa shi yasa addinin Allah baya tafiya mutum daya kai kadai ba za ka iya gudanar da addini ba ya fi ka dole sai ka haɗa da ‘yan uwanka musulmai sannan abubuwan suke tafiya. Ka dubi annabi ne, sayyidu sadati, mai annabi Allah ke ce mishi, wa shawirhum fil amri, fa a azamta fata wa kal kai dai annabi ne eh, to duk abin da za ku yi na addini ka zauna da sahabbanka ku yi mitin ku yi shawara. Inda suka nuna maka shawaran shine daidai, to ka yi dogara ga Allah ka bi shawaran su ka je ka yi abu. Kaga wannan duk yana nuna mana yadda al'amuran suke tafiya to na annabi nuhu ya ce musu kuna cewa in kori waɗannan na san irin abin da ke cikin zuciyarsu na alkhairi ne inni in dai har ni na kore su izan na zanto kenan lamina zalimin ina cikin azzalimai ban ma san me nake yi kenan kenan yanzu me yake nunawa ni da korin su mutu karaba muna nan da su ba za mu taba koran su ba tunda da su muka fara faɗi tashin addinin nan to muna nan da su babu rabuwa kenan to za mu tsaya a nan gashi kalu ya nuhu gobe za mu tashi wani irin amsa suka ba annabi nuhu yanzu ya gama jawabai to su ma za su dan yi tsokaci kafin ya daura akan abin da suke tattaunawa abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya ne ah to ga wannan assalamu alaikum malam tambaya na shine me matsayin wanda ya karɓi alluran rigakafi a cikin azumi azuminsa yana nan ko ya kare azuminsa yana akwai azumin da akwai alluran da yake karya azumi shine alluran da yake matsayin abinci ana iya samun mara lafiya duk abin da ya ci sai ya amara to sai a yi amfani akwai wani alluran da in an sa mishi alluran aka mishi alluran yana matsayin abinci ne sai ga alluran ya zauna kuma ya sake samun ƙarfin jikinsa sai ji ya ƙoshi to irin wannan allura yana matsayin abinci yana karya aziki amma duk allura irin na zazzabi wanda ba a matsayin abinci yake ba allura na zazzabi allura na tetanus allura rigakafi irin wannan baya karya azumi malamai suka ce ko da mutum ya ji makakin a wuyansa ma'ana wani lokaci za a maka aluran sai ka rika jin ɗanɗanon a wuyanka aka ce duk bai karya azumi ba azumin kananan dan baya matsayin abinci ai ba a yi maka ma ka ji wai ka koshi wani lokaci maka da rana ma sai dai ka ji hajijiya dan akan yunwa akai sai ka nemi wuri ka kwanta da haka wannan baya karya azumi sai wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya na shine menene hukuncin wanda ya haske gemu da gangan don yana masa kaikayi shin yana da laifi ne yana da laifi me hukuncin aje gemu ne a ba suna ga ce wajibi ne wajibi ne farilla ne don haka haske gemu laifi ne sosai farilla ne wajibi ne ba wai sunna ce ta ganin dama ba wajibi musulmi ya aje gemu kuma da shi ne Allah ya fifita namiji da mace me sa aka yi mace sai ta taso duk shekarunta ba gashin da zai tsoro, kai kuma ga ya tsoro? ai akwai bambanci to yayin da ka aske ka zama irinta da haka Sheikh Muhammad Ibn Salih al qusaymin cikin sharhin Riyadu Salihin yake cewa idan kuka shigo masallaci za ku yi sallah waɗanda suka iya karatu mutum biyu ne a cikinku ɗayan yana take wando ko kuma yana aske gemu ɗaya kuma yana shaye-shaye cikinsu wa ya cancanta ya yi limanci sai ce wannan ɗan geton shi ya fi cancanta ya limanci ya ce wannan da yake kankare gemu ko yake take wandon zunubin da yake kai ya fi na mashayi don haka gara mashayin ya ja ku sallah da wannan mai kankare gemu da jan wando ya ja ku sallah kaga abun azimin ne kuma hadisai ne ai suka zo manzon Allah ke cewa a'ful liha ku cika gemu a'ful liha ku cika umurni ne wal amru tufidul wujub duk inda umurni yazo kuma ka'ida yana fa'idantar da cewa wajibi ne dan ka yace ku cika gemu sannan kuma ku rage gashin baki shi gashin baki ragewa ne ba a mishi malu kwalkwabo shi kuma amma ana ragewa daka umarni annabi ya bayar daka hadisai da suka zo akai akwai malamin nan Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari Al-Halabi yayi littafi mai zaman kansa akan hukuncin gemu da kuma shaye-shaye aske gemu da shaye-shaye littafi ɗaya sai hada su hukuncin shaye-shaye da kuma aske gemu da haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani an kwantar da shi a asibiti likita ya shigo ka gama dudduba shi ya mishi allura zai fesa ya ce akramakallah a rika samu da addu'a fa ko malamai din kuma balle kuna ga don asibiti addu'an ku zai fi karba ku rika samu addu'a ya ce kwarai kuwa Allah ya baka adon da ya ba maza akramakallah wani addu'a wannan ya ce taba habanka ya ce ban ji kuma ya ce za ka ji kuma ya ba gemu ya ce addu'an da nake maka kenan Allah ya baka ka daina fashewa babban addu'an da kake bukata ka daina aske gemu ne ba wani addu'a za a maka ba sannan kuma girman sha'anin gemu ya kai Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da ya rashin lafiya wanda a jinyan ya mutu an je aka gwada jikinsa aka ce akwai aikin da wani tiyata da jikin yake bukatan a yi masa amma sai an aske duk wani gashin da yake jikinsa sai ce hatta sha'arun lihya hadda gemu aka ce hadda gemu ce to wallahi ku banni in mutu da cutan amma ina jin kunya a kai ni kabari in haɗu da Allah bani da gemu me zan fara ce mishi kaga yanzu in ababin larura ya halatta ya kwashe gemu dan a mishi aiki ya samu lafiya amma ce in haɗu da Allah ba gemu ya ce wallahi ina jin kunya ban san me zan fara cewa ba in mutu da cutan ya fi min alkhairi da haka gemu ba abin wasa ba ne kuma ado ne ga namiji kafirai ma ka dubi kiristoci da suke manna hoton annabi isa jesus da gemu ko ba gemu da gemu shi aimu din sunnan annabi ne sunnan Allah ne ba sunna na ‘yan izala ba ne, abinda mutane ba sa ganewa ba kayan ‘yan izala ba ne, inyas da gemu ko ba gemu amadu tijjani da gemu ko ba gemu zazzaki da gemu ko ba gemu to shikenan oh. ba na ba namu bane so wani wai in na aje za ta dan izala a'a sai ka tambaye shi dan me kai ko ka tambaye shi dan me na bauchi yana da gemu mm. duka ba sunna ne su karan kansu a ah, ai su din malamai ne a ɗarikun su mm. a bangaren su sun karanta ai sun gani askewan haramun sai suka bari kai kuma sai ka ce wai in ka bari dan izala to dahir bauchi dan izala kenan in ya dan izala kenan da Tijjani dan izala kenan daka shi addini ba maganan izala bane maganan Allah ne ka'ida ne shari'a ne Allah ne ya wajabta don haka wace kin annabinsa to wa za ka yi koyi da annabi za ka yi koyi mana daka haka wani wai zai ce in na bar gemu ƴan matan ba sa son mai gemu to ai ba ta son mai gemu ƴar banza kenan na'am Allah taimake ka wallahi sai ka rabu da ita amma fi sabilillahi Allah jikan malam Jafar yace ka kwashe gemunka yace in an ganka sai a rasa kai ne ko ka ce ko mahaifiyar ka ce dan haka ku ya zama iri daya yace sannan ake gemun nan sai ta maka tamuji tamuji a fuska ce aske gemun nan kana aske ta kuma rika bada kai kenan ya rika waɗannan ƙurairajin don haka dan yana muka kai kai akwai magungunan da za ka rika shafawa ka rika shafa zaitun ka rika shafa kaza akwai kai kaikayi ai ai wannan ɗinka ma yana kaikayi jikinka yana kaikayi ba kana shafa maganin kaikayi ba to shi ma yana kaikayi ne maganin kaikayi mana ka shafa amma ba sai ka ci zalin gemu ba gemu ado ne gemu sunna ce babba kuma farilla ne bai kamata musulmi ya wasa da gemu ba har mutanen banza sun san gemu ado ne ka san kiristoci ba saba ganin annabi isa ba amma ka kula da yadda suke yin hoton shi da gemu to dan dare kuma da suke ajiye hotunan shegunan su da gemu to kai ya zaka watsa da gemu to wai kana ga in kai aje gemu ka bi yan izala a'a ai ba ‘yan izala suka kata ba tun kafin a yi kungiyar izala akwai gemu. manzon Allah ba dan izala ba ko? Izala shekara arba'in da ta wuce aka kafa ta. To tun kafin nan akwai gemu, da aka karkace in ka aje ka zama ɗan izala. a'a kai dai ka aje a ce maka dan izala a ce maka dan kaza a ce duk abin da za a ce a ce amma kai ka ce ka aje ne dan manzon Allah ya aje in kai wannan kawai shikenan ka zauna lafiya amma daraja ce daukaka ce Allah ya ba mu ikon barin gemu to at takbir wannan na marayu ne wani ya bada naira 200 wani ya bada naira 100 muna da naira 300 a take Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyansu albarka Allah maɗaukakin sarki ya ruɓanya musu abin da suka bayar Allah biya musu bukatunsu duniya da lahira da suke neman Allah ya tsare su da shi Allah ya tsare su duniya da lahira Allah ya amsa mana addu'o'inmu Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika